Thank you. Let me give and let me go. Zuciya na jafi na zaki to akuya na tsoron ya gani kai baku bari baki ku ya rude ka kai da ni ya zama jini haka sun yi sun yi sun bar ni to rayuwa kamar movie yeah ka kullum suna zaune ba su aiki batun ka ceci da kanka ba ni da ka duba yadda ba za ka ci gaba ba ka bari ci gaba wani ya zama ba damuwa ka da tare da da tare da